is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida da mita goma sha bakwai da mitoci 25 da 60 masu jimma ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM a gidajen rediyon amfani. da sarauniya da fara'a da dalol fm muryar arewa da fm nomad da kuma niya fm a birnin kwanni hakanan ana iya jin mu ko da yaushe kuma daga ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc tare da jummai ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wannan hantsi da fatan yanzu ma kuna cikin ƙoshin lahiya to kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji rahoto daga kano akan taron koya ma jama'a dabarun kare kai a cikin yanayin harin ta'addanci bashiru shitu isa na ƙasar nijar zai mana wata matashiya cikin waƙen shi mai suna ba ta da tabbas Abdullahi Mamma Amadu zai gabatar da rahoton musamman akan yaƙi da cin hanci a ƙasar jamhuriyar Nijar. Muhammad Salisu Rabi'u ya biyo baya da sharhin jaridan Hausa sannan kamar kullum mu ƙarasa da ra'ayi daga bakin mai shi amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. dubban mutane da suka fusata sun yi maci ko kuma suna kan yin maci a birane da dama a duk faɗin amurka domin nuna fushinsu a kan shawarar da gungun masu yanke shawara suka yanke cewa ba za a hukunta wani ɗan sandan birnin new york jar fata da ya shaƙe wani bakar fata da baya ɗauke da wani makamiya lahira ba jiya alhamis mazauna birnin new york suka yi maci ta unguwar manhattan har zuwa unguwar brooklyn inda suka kwanta a kan tituna da akwatunan ɗaukar gawa na kwalaye da suka yi suka rubuta sunayen dukkan waɗanda 'yan sanda suka kashe. 'Yan sandan birnin Chicago kuma sun hana masu zanga-zanga dagula wasan ƙwallo da ake yi, to amma masu zanga-zanga sun sami nasarar rufe wata babbar hanya. Tun da farko ɗaliban wata makarantar sakandare a Denver jihar Colorado suka fice daga azuzuwansu. An kuma yi manyan zanga-zanga a biranen Boston da Philadelphia da Baltimore da kuma Detroit. Hare-haren bama-bamai sun kashe akalla mutane 37 a Iraki a jiya Alhamis. Ana kyautata zaton kila an auna kai hare-haren ne akan 'yan shi'a da kurdawa. Tashin bam na farko ya faru ne a shagon shan shayi a wata unguwar kurdawa a birnin Kirkuk. Sa'annan kuma tashin bam na biyu ya faru a yankin birnin Sadr na birnin Bagadaza. Kusan yau mai ake kai hare-haren ta'addanci a birnin Bagadaza da wasu biranen kasar Iraki. kungiyar Islamic State ko IS a takaici, ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai yawancin hare-haren. a halin da ake ciki kuma sabon jakadan amurka a iraki stuart jones ya ce sojojin amurka suna da kariyar da ba za a hukunta su a iraki ba jakada jones ya shaida ma kamfanin dillancin labaran associated press cewa ya samu wannan tabbaci ne daga prime ministan kasar iraki haidar al-abadi da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ƙasar rasha ta ce ta kammala sumaman murkushe ta'addanci da ta kai grozny babban birnin chechnya har ta gano gawakin mutane takwas da ake tsammanin 'yan yakin sa kai ne waɗanda suka kai wa 'yan sanda hari a wani wurin bincike a birnin. Kamfanin dillancin labarun Rasha da ake cewa TAS a takaice ya ce harin da aka kai da sanyin safiyar jiya Alhamis ya kashe 'yan sanda goma lokacin da 'yan bindiga suka kutsa wurin bincike suka kuma mame wani ginin bene mai hawa goma da wata makaranta da ke kusa. Kusan 'yan sanda talatin ne suka ji rauni. Wata sanarwa da wani kwamitin daƙila ayyukan ta'addanci ya gabatar na cewa an kashe dukkan maharan. Haka kuma hukumomi sun ba da rahoton cewa sun gano nakiyoyi da alburusai. Cikin shekaru ashirin da suka shige ƙasar Chechnya da babban birnin ƙasar sun yi fama da yaƙe-yaƙe guda biyu tsakanin sojojin Rasha da 'yan tawayen Chechnya waɗanda galibinsu musulmi ne waɗanda suke neman 'yancin cin gashin kai daga ƙasar Rasha. Wasu yara goma akalla 'yan kasar Pakistan waɗanda aka ɗura ma jini sun harbu da ƙwayar cutar ƙanjamau. Waɗannan yara 'yan shekaru tsakanin biyar zuwa goma sha shida suna fama da wata irin cuta da ke lalata ƙwayoyin jini. Saboda haka duk mai fama da irin wannan cuta na buƙatar a ɗura mishi jini a duk makonni biyu. mataimakin shugaban cibiyar kimiyyar magunguna javad akram ya ce tana yiwa a samu ƙarin yaran da suka harbu da ƙwayar cutar kanjamau a yayin da ake ƙara gwada yaran da ke fama da irin cutar da ke buƙatar a ɗura musu jini duk makonni biyu javad akram ya ce dokokin ƙasar sun buƙaci a tantance ko kuma a binciki jini sosai domin a tabbata bai ɗauke da wasu cututtuka kafin a ɗura ma wani to amma ya ce ana sako-sako da waɗannan dokoki ya kuma kara da cewa yawancin masu ba da gudunmawar jini a kasar ɓata gari ne mashaya miyagun ƙwayoyi masu gusar da hankali labaran duniya kenan kuka saurara. Bayan mummunan harin ta'addancin da aka kai Kano ranar Juma'ar da ta gabata, masu ruwa da tsaki a harakokin tsaro sun shirya wani taron ƙara ma juna ilimi da kuma koyar da dabarun kare kai a cikin yanayin harin ta'addanci ga mahmud Ibrahim Kwari. Malata taron sun fito ne daga hukumomi da ma'aikatan gwamnati, kasuwanni da kamfanoni masu zaman kansu, ma'aikatan tashoshin mota, limamai da kuma mutane daga sauran sassan rayuwar jama'a. Rundunar 'yan sanda ta jihar Kano ce haɗin gwiwa da wani kamfanin harkokin tsaro mai zaman kansa ne suka shirya taron domin zabar da jama'a. ta la'akari da kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a yanzu. Shugaban wannan kamfani wanda ke zaman ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala ga mahalarta taron ya ce. Bayan bayanai masu tarin yawa akan abubuwa masu tarin yawa mun yi musu bayani akan idan ana harbe-harbe ne lokacin da kake tafiya a ƙasa to babban abin da za ka yi shine ka kwanta saboda harbin bindiga baka isa ka tsere mata ba don tafi ka gudu tana gudun mita 800 a cikin kiftawa daya da ka ji wannan sai kai sauri ka kwanta a ƙasa sai ka rarrafa kai jan ciki idan kai jan ciki sai ka gangara ka samu wani waje za ka ɗauki mafaka sai muka ba da shawarar cewar mafakan za su iya zama kamar gurare biyar ko fiye da haka na ɗaya sauri ka faɗa gwata cikin ramin da ruwa yake kwarara sannan na biyu za ka yi ɓuya a bayan waya in akwai wani ɗan dutse kusa da kai babba za ka yi ɓuya a bayansa in akwai kwalbati a kusa da kai za ka yi ɓuya a bayansa in akwai gidaje gine-gine haka su ma abin buya ne za ka iya samun mafaka da su idan mutum ya ji bom shi ma ba a gudu saboda duk abin da ka sani na harbi ko na explosion in kana tsaye ya fi tasiri akan ka kwarai da gaske saboda aka shawarar da muke ba mutane shine lalle da sun ji irin wannan abun su kwanta hadarin zai ragu kwarai da gaske wasu daga cikin mahalarta taron cewa suke wannan kwas din da nayi ya kara min kaimi akan abin da da na sani kuma ya kara min ilimi akan harkar tsaro wanda idan na je insha Allahu nima daga kan ma'aikata na da shugabanni na duk su ma zan iya faɗakar da su akan abin da na koya a nan abubuwan da muka koya a wannan bita da aka yi suna da yawa kwarai da gaske na farko ya ƙara jaddada mana muhimmancin cewa mutane a ɗaiɗaikunsu da kuma jama'a a wuraren da suke a gidajensu a makarantunsu a asibitoci a kasuwa har ma a masallaci yana buƙatar mutane su yi taka tsantsan abin da muka koya daga wannan shine cewa akwai matakai daban-daban waɗanda ba tare da mutum ya dogara da jami'an tsaro ba zai iya ɗaukan matakin da zai kare kansa ta fuskoki da yawa kafin a isar da al'amari zuwa ga jami'an tsaro. Masana dai da sauran jama'ar gari na ganin cewa ya kamata a ci gaba da ɗaukar matakan wayar da kan jama'a dangane da matakan ɗauka kan ƙalubalen tsaro. Mamin Sani Umar Gombe na daga cikin masu ta cewa game da dabarun tsaro a Najeriya. Hakikanin gaskiya idan dai aka ci gaba haka kuma mutane suka ci gaba da ba da goyon baya zai samar da cikakken tasiri a zukatan mutane domin musamman wannan abu ana yin sa ne domin a faɗakar faɗakar da jama'a ta yadda tsoro da firgici zai fita daga cikinsu firgitar da jama'a suke yi shi ke haifar da fiye da hasarar da ake lokacin da abun ya faru malam muhammad sani umar gombe kenan mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria kahin mu ci gaba ga bashiru shitu isa da wannan waƙe جيك زونا كي لسا في دنيا باتا دتوبس انكدا جيكا بدرتا ستكي تبروك داجي باتا جير ما بات صوفا كي ير قتنا دينكا كرمورو Du da kyalkyalin ta mai bidar ta ya faɗi banza mai bidar ta ya faɗi banza. Jika zau na kai lissafi duniya ba ta da tabbas in kada gikan bidar ta si ta kai tabaro ka daji. متجر ما بات سوفا كدير قتنا دينك كالورو دود كالكلين تابي بدر فادي بنزا ببدر فادي بنزا دنيا إن كيت تنهاني سي أبن فيساك كلا kai ka bar zancen mutane hankali su yana ga duniya in kana da a tattale ka sai a sohuka don abinka zaka zamtamka ga rana jama'a su zamo yabonka ko ba kada ba a son ka ‘yan uwan ka su su barka ‘yan uwan ka su duniya kan ba ta da tabbas haka ne malam bashiru shitu isa na ƙasar jamhuriyar nijar to har yanzu dai muna nijar ɗin kuma wakilinmu na can abdullahi mamman ahmadu ya haɗa mana wani rahoton musamman akan yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ta nijar bayan da hukumar transparency international ta ba ma kasar maki 35 da kuma matsayin ta 103 a cikin kasashe 175 a cikin rahotonta na bana a shekarar 2011 niger ce ta 136 a shekara ta wato da ta biyo niger ta sako matsayi na 113 zuwa matsayi na 106 matsayin ta na yanzu na 103 ana ganin cewa an samu dan wannan kyautatuwa ne saboda kokarin kungiyoyin sa ido da kuma yaƙi da cin hanci irin su halsiya da linvet da masu fetocin gwamnatin kasar a cewar salisu bandoma mataimakin shugaban hukumar halsiya mai yaƙi da cin hanci da rashawa jin wannan labari abu ne na farin ciki sai mu ce alhamdulahi saboda wato ba mu tsaya ba baya ba mu ci baya ba kullum ga mu ci kenan in ka ga tahiya ana yi ana ci gaba kullun wataran za a kai inda kowa ji dariya kuma a yi fara'a gaba daya kuna tunanin shekarun baya kasar nan Nijar cin hanci ya zama kamar gasa kowa yake kuma a bayyane kuɗaɗe wato na bai tamani ana hiddo su ana waci da su takai ma inda har takardu na kasuwa wanda ake ce ma kenan na kwangila kakan iya zo a tasha ko kuma a kasuwa ka su. A fagen yaƙi da cin hanci da rashawa dai bisa ga dukkanin alamu Nijar na ci gaba da samun kuzarin yaƙi da wannan mummunar tabi'a. Abubuwan da ya sa ƙasar ta Nijar ta samu damar ja baya daga tarkon farko na cin hanci da rashawa. Inda a cewar mamman wada na ƙungiyar Transparency International a reshen ta na jamhuriyar Nijar hakan na faruwa ne sakamakon jan ƙoƙarin da kowa da kowa yake yi kan wannan lamari. Akwai ma'aikata na gwamnati na da kamar wani inspection da service wani inspection eh, eh, eh, da inspection data da inspection da finance duka wani akwai su kuma akwai alsiya kuma akwai linivert kuma akwai mumu transparency international kuma akwai 'yan jarida akwai 'yan sandika kuma yau sai mu ce talakawan ƙasar Nijar ma suna zancen kokowar cin hanci da rashawa su da kansu sun fara ganewa da suna iya kiya ga cin hanci da rashawa. La corruption, les passe droits Batun dai na yaki da cin hanci da rashawa mai launin gwamnatin jamhuriya ta bakwai ya samo asali ne tun lokacin da aka rantsar da shugaban ƙasa Isufu Muhammadu a ranar bakwai ga watan Afrilun shekarun 2010 inda shugaban ya ce zai yi fito na fito da 'yan cin hanci da rashawa da waɗanda ke karkata dukiyar ƙasa. To amma sai dai tun daga wancan lokacin kawo yanzu ƙungiyoyi irin su INLC suke ta rubutawa tare da cewar ya kamata a baiwa gawa kashi domin mai rai ji tsoro saboda mafi yawa ana zargin masu mulki da rashin hukumtarwa kan waɗanda aka kama da laifin na cin hanci da rashawa madan bayan aisha tafal shugaban kungiyar inlc ce a jamhuriyar niger shugaban kasa lokacin da ya ɗauki iko milki ya ce shi abu guda da ya yaƙi shi ne cin hanci da rashawa ba a ƙara barazana da arzikin niger to waɗanga mutane duk da ake bayyanawa cikin jaridu cikin radio cikin talabijin ba a musu komi ba tun yaushe mun sha rubuta letter mana aika musu mu ce kakkumanci kakkumanci kakkumanci a bigi gawa don mai rai tsoro. Ko baya ga wannan matsayin dai da Nijar take da shi 'yan Nijar da dama ne ke ganin cewa da akwai saurari na akaba kan batun na yaƙi da cin hanci da rashawa inda ake ganin mafi yawan gaggan kuraye masu cin nasu su ci na wasu su ci tare da waɗanda suke son ci kuma su canya na waɗanda ba su son ci kuma ke kasancewa a sake suna ta nuna alamun kenan sun fi ƙarfin doka. dokokin kasa su da sai an canza su sai an sake musu an ba su ƙarhin da za su sa a yi kokowar cin hanci da rashawa masu aiki da dokokin su da kansu sai an hore su kuma a cikin tahe da muke na kama wannan multipartism wato na jam'iyoyi da yawa mhm. kaga ni yana kawo yana hana wani bima a yi kokowar da cin hanci da rashawa don saboda wani din in na jam'iyya ne ko yana da ƙarfi a cikin jam'iyya an yi abu sai ta gewe-gewe a gaza mai hukunci duka wannan matsaloli akwai su mafi yawan 'yan kasar ta nijar dai suna nuna yatsa ne ga 'yan siyasa da cewa su ne ummul sun cin hanci da rashawa wanda wani bi idan har suka tafka barna sukan garzaya a bangaren masu iko domin samun mafaka a cewar alhaji sanusi tambari jaku shugaban jam'iyyar fena al'umma batun ba haka yake ba ni dai wannan burususuwa banga daidanta ba ana cewa 'yan siyasa 'yan siyasa 'yan siyasa kai farti 76 da kai kasar ka duk waɗannan fartikin 76 su ne suka ci rashuwa wurin wa suka cinta cikin farti 76 akwai waɗanda a cikin majority akwai waɗanda a cikin opposition to su na majority kin su ne suke cin rashuwa wurin wa suke cinta kai tun da kun san su ku hiddo muna su ku ce ga su da wani da wani da wani mu ba mu san su ba a ɗaya bangaren kuwa gungun kawancen jami'in da ke adawa a cewar sabu saidu ɗaya daga cikin kakakinsu yanzu ne ma cin hanci da rashawa yake samun gindin zama a nijar kuma yanzu aka yi turu-turu kuma a gindin ikon kuma a gindin duka ma'aikatan bin ba shi ba shi misultuwa to amma sai dai alhaji sanusi tambari jaku na ganin zancen ba haka ba yake wannan ashar ne kake ashar ne kake yi kana faɗin abin da baka tabbata ba a kai wani ne ake cewa shaidun zur Allah baya son shaidun zur innal lazina la yashhaduna zurran wa ibadur rahmanu allazina la yashhaduna zurran wa idza hukumar da ta yaki da cin hanci da rashawa da ake kira halsiya da ke a matsayin jagaba na kungiyoyi ko hukumomin da ke yaki da cin hanci da rashawa na ci gaba da aiki ta fannoni da dama inda take ganin a can ne ake da radadin cin hanci da rashawa salisu bandoma mataimakin shugaban hukumar ne akwai da dama bisa ga fannin wato gidan gidan kwastam Eh, bisa ga fannin eh, eh, wurin haraji kenan lanho akwai kuma hayo wasu ayyuka da muke muna yi ta bincike mu ga wato diplom diplom wanda ake ba mutane wanda ake ba mutane eska ana bara su bisa ka'ida kowa ba bisa ka'ida ake bada su ba. To kowa 'yan ƙasa suka ji da wannan matsayi da jamhuriyar Nijar ta ɗale a kansa na jerin ƙasashen da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Abba ɗaya lela a sunana. Ya kamata wayannan magabata na jamhuriya ta bakwai ko ba ka san su ya kamata ka taɓa musu saboda sun yi abin a zo a gani ta wannan fannin wanda eh, da dama mutane suke cewa sun san da ba ta yiwa. na bisa cin hanci da rashawa a tsakasar nijar gaskiya abu ne wanda akwai wuya ne a ce a ciwo kan shi don saboda a halin yanzu ma da ake ciki cin hanci da rashawa ya yawa cikin cikin nijar da saboda abu ne wanda ba ba da kasa bane ya taso daga sama ne abin yake daga sama ne abin ya taso kenan dole waɗanda ke kasa dole su bi a game da al'amarin cin hanci da rashawa a jamhuriyar nijar gaskiya abin nan yana da wuya a ce a ciwo kan shi 'yan sanda masu sirkilasu a kan hanya hmm. dole ne su da su da durobobi sai an ba da cin hanci da rashawa kai direban taksi ne ni direban taksi ne ka taba ba da cin hanci gaskiya sosai na taɓa da cin hanci kuma yan sanda karɓa kuma ni kan kaina da ni bada ni kan kaina ta hajara ne saboda an kai ni sariya. kuɗi ne za a yi min masu yawa amma a nan bisa hanya ka gani sai ya samu kaina sunana alhaji ibrahim lahim ma'ikantan muna da iko yana gani bai kamata sama ta fara cin hanci kenan yara su ma dole su yi cin hanci da rashawa da gare mu nan da masu iko na mu nan sai ya zamanto akwai wanda an ka zamanto an ka aje shi kan biro cewa da in an kawo takarda ya sa hannu ya ba mai ita ta ta yi sai ka kawo takarda a ce maka ah, a yi sai da mareci ka to ka amsa in ka yi da mareci a ce ma yi sai da su in su hanyar waya a ce ma sai da sai da ce. kenan mi ake so ka mi ake so abin da aka so ka ɗauki wani abu ka bada. A bara dai kawai hukumar ta halsiya ta ce ta tattara kes ko kuma dosiye sama da ɗari domin gabatar da su a gaban shari'a saboda ladabtarwa wanda ko a banan ma hukumar ta ce tana aiki tukuru domin ganin ta tantance iya kes ko kuma dosiyan da take gabatar da rahoton ta na shekara-shekara a kai domin tura su a gaban shari'a. Abdullahi Maman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Muhammad Salisu Rabi'u daga kanan dabo da sharhin jaridan Hausa. sharhin jaridun hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar aminiya inda a shafinta na takwas ta buga labarin da ke cewa kotu ta soke laifin ta'addanci kan wanda ake zargi da ta da bom a yanya labarin ya ci gaba da cewa wata babbar kotun tarayya abuja ta soke karar laifin ta'addanci da sufeto janar na 'yan sandan najeriya ya shigar a kan sadiq oguce wanda aka yi zargi dan boko haram ne da ya jagoranci ta da bom unguwar yanya kwanakin baya a yayin da yake yanke hukuncin soke karar mai shari'a deni ademola ya bayyana cewa ya soke karar ce saboda rashin tabbatar da hujjoji karara daga bangaren 'yan sanda A kuma shafin jaridar Aminiya na tara ta buga labarin da ke cewa hukumar yaƙi da sha da ta'ammali da ƙwayoyi ta ƙasa wato ndlea ta gano wuraren sarrafa miyagun ƙwayoyi labarin ya ci gaba da cewa rundunar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ce a shekara ta ɗaya ne ta gano ɗakin gwaje-gwajen farko da ake haɗa miyagun ƙwayoyi a ɓoye domin sarrafa su zuwa nau'i daban-daban cikin ƙasar nan daga wancan lokaci zuwa yanzu an gano irin waɗannan ɗakunan gwajin miyagun ƙwayoyi guda shida a Legas da guda ɗaya a jihar Anambra tare da gonakin noman tabaruwi barkatai wanda tuni hukumar ta rufe su tare da share filayen gonakin. har ila yau a shafi na goma na jaridar aminiya ta buga labarin da ke cewa 'yan sanda sun gano katunan zaɓe da aka sace a Legas. labarin ya ci gaba da cewa rundunar 'yan sandan jihar lagos ta gano tare da kwato katunan zaɓe na dindindin kimanin 1,700 wanda ake zargin an sace su ne daga ofishin hukumar zaɓe ta inec a ƙaramar hukumar ajeromi ifedulon da ke jihar lagos 'yan sandan sun gano katunan ne a cikin daji kan iyakar najeriya da ƙasar benin daidai yankin garin badagiri Ita kuwa jaridar Leadership Hausa ta buga wani labari a shafinta na biyar inda labarin ke cewa maharba sun kwace yankunan Adamawa daga Boko Haram. Labarin ya ci gaba da cewa kawo lokacin hada wannan rahoto haɗin gwiwar 'yan banga da maharba sun kwato kusan ɗaukacin garuruwa da suke yankuna da ke ƙarƙashin ikon 'yan Boko Haram a jihar Adamawa. Sharshin jaridun Hausa na wannan makon zai kammala ne da wani labari da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafinta na bakwai, inda labarin ke cewa ƙungiyoyi sun ɗauki haramar yaƙi da cutar cizon sauro a jihar Niger. Labarin ya ci gaba da cewa an bayyana cewa za a raba gidan sauro miliyan biyu da dubu ɗari bakwai a jihar Niger. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya. yanzu kuma ga ra'ayi daga bakin mai shi. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Ina su amfani da wannan dama ta kai kakaki majalisar dokokin tarayya Alhaji Aminu Wajen Tambol mutawalan Sokoto muna lashe fama election da aka yi ta takarar gwamna a jihar Sokoto. Mala Aminu zai tambar mana maka kwata-kwata na ma fatan alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Sunana Salisu Falalu daga Hilili jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina mika ta'aziyya ta ga 'yan uwa da ma'aikatan sashen Hausa na murya Amerika game da rasuwar sa'adatu kawu Allah shi gafarta mata ina mika ta'aziyya ta ga 'yan uwanta kuma da mijinta. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio America. Suna na Abdulrashid Jola Musa Gwarbawa daga jihar Sokoto Najeriya. A madadin ƙungiyar ma'abuta su Lima Radio da ke jihar Sokoto na gasa ta'aziyyarta ga duk kannin ma'aikatan sashen hausa na gidan yanzu amerika da kuma yan uwa da iyalai na hajiya sa'adatu muhammad fawu wadda allah wa su a kwanan nan allah ji ɗanta da rahama allah sa alifin ta kasance mu kuma a gare ta. salamu alaikum wa rahmatullah kamar madadin masu kamun kifi da tsayar da shi da sa na jihar borno gaba ki daya alhaji abubakar zaman yana masashen hausa na muryan american da asiyan rashin abokiyar aikin ku yar uwanmu baki daya da duk yan jarida na cikin duniya gaba daya da aziyan tare da malfawo Allah ya kanta Allah ya rahamta da ita Allah ya ba yan uwanta da dangi da mu hakurin rashin ta Allah ya sa ta huta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum sashen hausa ina sunana alhaji umar dangara chief da of political ministry of state ina mai jaje da mai martaba sarkin kano allah shi gafarta ma wadanda sun mu gidan gaskiya akan hadarin bam da ya tace a masallaci sannan ina kira da nama bisambo da ji tsoron allah kuma shi bar karya a lokacin da yake gwamnati ba ta da hannu cikin al'amuran da ka aukuwa cikin najeriya ina ina an kasar da kudin najeriya da bayan fage an kai hayan jirgin shugaban kiristoci na najeriya an ka taifaya makamai afirka ta kudu da ɗan ƙasar isra'ila da 'yan najeriya mutum biyu suna ina an kai wannan sannan da aka gano wannan da hana ai wasu cewa kai kudin gwamnatin tarayya ne da an kai an kai shi su ba tare da sanin ku ba Allah ya isa muna da azzalumai Allah ta isa muna da azzalumai Yanzu ga Jummai Ali da takaitattun labaran duniya. Dubban mutane da suka fusata sun yi mace a birane da dama a duk faɗin Amurka domin nuna fushinsu a kan shawarar da gungun masu yanke shawara suka yanke cewa ba za a hukunta wani ɗan sandan birnin New York jar fata da ya shaƙe wani bakar fata har lahira ba. Jiya Alhamis mazauna birnin New York suka yi mace ta unguwar Manhattan har zuwa unguwar Brooklyn. an kuma yi manyan zanga-zanga a biranen boston da philadelphia da baltimore da kuma detroit hare-haren bama-bamai sun kashe akalla mutane 37 a iraq a jiya alhamis ana kyautata zaton kila an auna kai hare-haren ne akan 'yan shiya da kuma kurdawa ƙasar rasha ta ce ta kammala sumaman murkushe ta'addanci da ta kai grozny babban birnin chechnya har ta gano gawakin mutane takwas da ake tsammanin 'yan yakin sa kai ne waɗanda suka kai wa 'yan sanda hari a wani wurin bincike a birnin. Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shiryen a ciki har da shirin musulunci tushen rayuwa wanda Bello Habib Galadanci yake gabatarwa. kayan mai sallama da ku ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban rundunar adalci a najeriya abdulkarim ɗayyabu dangane da rasuwar ƙanin ma'aihin shi mai suna alhaji idris ahmed zage wanda ke da shekaru 90 kuma shine wato marigayen shine tamkar ma'aihin shi abdulkarim ɗayyabu domin a hannun shi ya tashi allah ya ji ƙanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi ya sa ya huta amin summa amin abdulkarim kuma allah ya bada haƙuri kuma ya ƙara dangana amin yanzu a madadin jummai ali da diodone da mai haɗa mana sauti mr jim harman ne ce taku halima daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri mu huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.